صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau biyar ga watan goma watan shawwal hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku Allah ta'ala muke roƙon ya mana da cikin wafaka na duniya da lahira don ƙarfin sunayensa. Muna dai cikin littafi al ekstirul kimawi ah, wanda mun shi lokaci mu da gabata babi ne wanda yana da alaƙa da nabi istimalul fatihati ala asfa'a aini shifa'il qalbi wa shifa'il abdad alhamdulillahi an ga abin da aka gani an ji abin da aka faji an fahimci abin da aka fahimta Allah ya ba mu iko aiki alkalamu ala qawlihi yau zan zance ne akan maganan Allah tabaraka wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kashin bayan dai ibada nan ya tsaya iyana wannan na abudu wa iyyaka nasta'in sharrul khalqi wal amri a asirin halitta shi a asirin umarni saboda bauta aka halarci mutum saboda bauta aka ba da umarni aka halatta aka haramta wal kutubi wa shara'i shine dalilin saukar da littattafai shi ne dalilin tsara dokoki wattawa wal iqab shi ne sirrin bayar da lada kada wani an ɗiba an ba shi da yawa na danganta irin ibadarsa shi ne dalilin ukuba mai saurin kai intaha ila hatainil kalimataini wannan sirori halitta da ba da umarni littafai da dokoki lada da okoba nan al'amura su kare sun kare a wa'annan kasashe wannan kalma guda biyu iyaka na abudu wa iyaka na sa'i wa alaihima دار العبودية والتوحيد Tushin bauta, makewayar bauta gaba ɗaya na kansu makewayar kaɗaita Allah na kansu hatta fila har ta kai aka ce an zalallahu mi'ata kitabi wa arba aka kutubi ubangiji تبارك وتعالى يا فقد للتافي تري دوارا هو دا كتوكر فرق دونيا زوا ان فرق من زوا من ضبطك للتافي تري دوارا هو جماع معانيها في التوراة معنون سبب أنتارا في التوراة والإنجيل والقرآن وجمع معاني هذه الكتب أن تكثر معنون للتفنن كبت الثلاثة في القرآن شكما يا حديث مبادئ don in kana da ƙur'ani ba ka da buƙatar taurafa ba ka da buƙatar injiru ba ka da buƙatar zaburu abin da ke wa'inka akwai mutuwa da aka saukar da shi ma aka dakatar da wa'insan Wa jama'a ma'anil Qur'an an haɗa ma'anonin Qur'ani kaf fil mufassal a nan na kafa kafa. Daga hujurati ne suka kasa mu rabu da safanin da ke ciki. Daga suratul hujurati zuwa nafi. duka ya tattara ma'anan Qur'ani a tsakanin sai dai wa zai iya kwankwancewa ya gano inda aka shigar da nan sai irin su wani. sai irin su wane sai irin su wane wa jama'a ma'anil mufassal su mufassal din an tattara ma'anoninsu su kaf fil fatiha ha, a fatiha kare zan daga hujuratin zuwa nasin gaba daya an dunkule su cikin fatiha wacce ta farko wa ma'anin fatihati ita ma'anan fatihan kuma in aka dunkule ta aka koke, ta haɗu fi iyaka na'budu wa iyaka nasta'in inda kamar misalin irin a ce maka ga maktaba shamila nan da suke karantawa ai kaga maktaba shamila za ta gani idan ka buga ta tafi kan maka galifa ta fi akida tafi zuga waye waye ba a roƙon Allah sun ji ba mu a wurin mu ana roƙon Allah haka muka gamsu haka muka yi imani idan nema ka zaura in bai ma baka tashi saboda domin abubuwan da suke fakai ma'ana an farkon haske ba su abin ta tsada muna zaune da malamin mu kawai sai ta kai jami'i wanda duk ike bin wane ke bi shi wanda ke zuwa karatu don Allah ya zauna mai karatu me ya faru me ya faru aka sai kaji kaji kaji kaji ashe duk karatun da yake shi in yake yana jiya karatun da kan

ka zo na zo akwai bayan Allah kama kuma yana da haka yake wa ibadatu ta jama'u asalai ne ya yi turhubbi kamar abin da kake so ko yaro ka aika in yana son ka da tsalle da kuɗi da yi maka da wani da wadar da da a to amma samun roƙi Allah kai ka Kuna fuska tukuna ba mu kake a baya ba babu wani nishaɗi ba wata warwara ba nuna ƙaunar abin ba nuna abin gaskiya ne yake mafi nan abin da nake faɗa na ibada gayatul hukmi gayatul dhilli wal qada Allah ne ba والعرب تقول طريق محمد hanya miƙaƙƙa ma'ana horariya a ko mai laushi ake cewa ita misalin kaka ta yi da damina hanyoyi suka yi kara ba kai taba kai in wa irin wurin mutum da ba ku da ainihin abin da yawa ana ce ma daga an hanyar daga inda aka lokaci ana da kaɗa gobe wata hanya shi take mu'amfar duk da yanzu ana cewa kansa dai asalin hanya mu'amfar wanda an saba da karfan koyin ana tsallaka shi aiki kawai wuri gaba hanya ce lalusa hanya ce ai mutallalu shi yasa ke cewa ibada ita ce gayat al-fiqhi wa ta'abbud shi bauta ta'a hatta tanzul kenan wal khudu shine tafaranta faman ahabbahu wa lam takun khabi'an lahu lam takun 'abidan wanda duk kake san shi baka zama mai da'a gare shi ba mai kada lam takun 'abidan lahu baka bauta shi son shi kake kawai amma bai zan kana ɗaukan komai na shi ba wa man khada'ata lahu wanda ka ba shi kai bila mahabbatin ba don so ba lam takun abidan lahu hada kaida wannan kaida ce hatta takuna muhibban khadi'an sai ka bar kana son shi kana kaskantar kai gare shi to shine kabi ka bauta ta ba nan ya fassara mana al'ibada kenan ko walewar ta jama'u asalai ya kawo wal isti'ana to shi kuma isti'ana a ina kalmomin iyaka na tsayi ko za ka iyaka abu wal isti'ana to ta jama'u asalai shi ma billah. بالله والأئتماد عليه ta haɗa gamsuwa da Allah. Kai, babban ba zai ba. Fika, kuma na son babban kalma, amincewa da Allah. Wacce kalma ta fita? Yadda, kamar ta yi don haka magana ta ke. ga ka kawai kana da tabbaci ne zai ma. Hmm? sakankacin kilo jamsuwan nan kan su kawai Allah ana ce Allah ne ka faɗi komai ba ka tunanin wani abu kana da yaƙi kana da tabbatai maka kawai idan bai maka ba kana da ba ne ma kaga asikatu billah wal ma da alaihi da kuma dogaro gare shi ya yi ka aminta amma baka dogara gare shi ya yi ka dogara baka aminta da shi amma shi in an ce isti'ana to lalle sai ka gamsu shi ne sai zai maka aiki ma da ka kuma dogara da shi ko da wani zai kira ka ya karfi a yin haƙuri na riga na gaya na gaya Allah na riga na gamsu da shi fa innal abda wa ko kaiwa kada ya saku bil wahidi minan nahu ya kan gamsu da wani daga cikin mutane amma wala ya sami da alai sai umuri bai dogaro a kasa rayuwa ko ya yi da shi amma bai dogaro gare shi kan ko jimin ka dogaro gare shi wata zan ka faɗi ma'a sikatihi bihi tare da ya gamsu da shi amma bai yin dogaro da shi na istighna'ihi anhu saboda ya wadatu daga gare shi wa kada ya atamitu alaihi mutum kan dogara ga mutum yana iya dogaro akan mutum ma'a da sikatihi bihi tunda bai da zaka yi ya ɗauro ka ya sha kalokar ka wani fada ba yadda za ka yi sai dai kawai kai ganda shi ka wata jiki ka yi da shi da ta ke ilaihi saboda yana bukata yana da bukata da shi amma Allah ba haka ne ba neman taimakon Allah ya bambanta a cikin billahi wanda yake madu alai gamsuwa da Allah da dogaro da Allah ba a ɗan adam wani adam man ya koma makamahu saboda ba wanda zai tsaya matsayin sa shi sa Adam. da wancan arami fa dihi alaih. Doa akimadihi alaihi don haka yake bukatun dari gare shi sesama orang samu wani wanda ya fi shi tuni ma anak orang dari cikin da shi bukan mana kalma nawa al-ibadatu al istiadat. kuma ayoyin mu ayamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akwai wata kalma ya kuwar wannan at-tawakkul wa tawakkul don wani na ta ah, to me ya raba as wa billahi ma da alayhi daga tawakkali dogaro da Allah ne me ya raba eh wa tawakkul ma'anan yalqa min aslaini wannan tawakkali yana da ma'ana ya dace da wannan akalolin guda biyu tawakkali zai baka ma'anar isti'ana mana al-isti'anatu za ta iya ɗauka ma'anar tawakkali za su iya dacewa daidai min al-fikati wal hikimati kaga sun shiga juna kenan wa huwa haqiqatu iyyaka na'budu wa taqdimul ibadati gabatar da bauta alal isti'anati fil fatihati haka sai ne iyaka na abudu haka kawo daga baya iyaka na sa'i gabatar da bauta akan neman taimako nan da aka yi min babu taqdimil gaya fi adal wafa'i gabatar da abun da ake nema ne akan hanya abun da ake nema kusan bai ba sosai akwai hanyar da za ka bi ka samu abu akwai kuma abin da kake nema sai aka faro da abin da kake nema saboda mahimmancin sa sannan ka biyo ta hanya ita mai mutum yake nema alaƙa da Allah bautan Allah to wannan neman taimako da ake akan nemi taimako ne a samu ƙarfi Allah ya ba da ƙarfi an da shi wanda za a iya bauta maka wanda aka fara gabatar da bauta Allah kai sai muke bauta kuma gare ka sai muke neman bauta kaga wanne ne farko aka gabatar amma da asali fa neman taimako inda ga aiki a gabanka ka juya gabanka ka ga kare kafa za ka kwashe shi sai ka ga sai ka fara neman taimako ta na sai ka tafi ko ka wannan daga nan ka tafi ba idil ibadatu gayatul ibadi saboda bautatawa ita ce gayan bayin Allah don ya halitta su ne da ibadatu alladhi khuliqu la wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shine gaya don haka aka gabatar da gayar والاستعانة وسيلة إليها shi ko neman taimako hanya ce da mutum ake neman mutum ya kai ga sababi ne da zai kai mutum ya kiya bauta. To nan kuma kai ka ce wani ɗan ƙaramin dishinari dishinari ma'ajin kalma ne na fassara kalmomi amma a istilahi ba lugaba وكذا داعي الإبادة داعي الاستعانة دعوة كلمة سيدي الاستعانة التوكل sannan kuma sai sirrin jera magana aka fara إبادة kafin أكاوني kawo neman وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأملت أنفع الدعاء فإذا هو في سؤال الله الكون على مرضاته كل ولد وانا ما لم ينتهى يا إليك كيف يا غير يا نظري يا بنتي يا كي يا داو أنفع الدعاء دعاء بإذن كم دعاء أباني da ya je ya dawo ya tara sai ya ga فإذا هو سؤال lahi الحول roƙon Allah taimako alamar zafi a kan yadda da shi. Ka roƙi Allah ya taimaka maka yadda za ka samu karɓuwa a wurin Allah. Shi fi dukkan duwayi. A ƙarƙashi ne iyaka na, wa iyaka na sa'in. kaga ibada a yadda da Allah ne to ka roƙi Allah ya taimake ka a kan ka yarda da shi shi ne du'a'in da ya fi dukkan du'a'i fa'ida mana hmm. ya mana iroƙi Allah ya fashi ya iya yin abin da Allah zai yarda da shi misalin inda kana alaka da mutum ba ka kan nemi ka yi masa wani abu da zai sa ya sauka ya yarda da kai ya gamsu da kai ko kuma kila ka samu katon goro ka sai masa cikin zai yarda da kai wani kila za ka je ka gaishe shi ne kawai ka sun koya a gaban shi shi ke nan yawa ne mai kake ka kore ka zo mai shekaru ka juya ka tafi sai ka ji na ce maka ta wani abu da kunya to yanzu shi Allah ne yake so ka roƙi Allah yadda zai gana da kai ka yi abin da za ka gamfar da shi har da shi ya fita eh ai kaga Allah yana son kai masa farilla ko to sai ka roƙi Allah ya taimake ka yadda za ka ci cikakkiyar farin da zai yadda da shi ne du'a da ya fi kodin du'a yi kuma ina nan cikin fatiha na na'budu wa na tsaye ba in da ya kai shi ba wani abu da za ka roƙa mai kama da hanyar irinsa daga nan sai duba a yadda da shi ko da wurin تعمد أنفع الدعاء فإذا هو في سؤال a'una العون عون على مرضاته taimako ya taimaki mutum akan abubuwan abubuwan yadda da shi sun mara aiki wa fatiha da na tashi neman sa a alkur'ani da tashi neman sa a hadisai tunda wancan nazari ne in shi kadai haka tunanin bincike binciken sa da ya kai sai zo ina neman ina wurin yake ya karanto ƙur'ani shi da shekara da shekaru ya ce ya dawo sai ga abun ma gashi nan a shi a cikin muna ta karanta fatiha muna ta karanta fatiha a hararun da ke ciki mun gafala ko mun jahilce su fi iyaka na'budu wa iyaka tsaye wannan shi ne shine fiyayyen du'a'i kan ba ma wace wannan ka karanta shi a warke wannan za ka karanta shi ya samu aljanna Kaman magana. Tawakkuli ya eh, tawakkali. Eh, shi ma ma'ana, tawakkali ma'anansa ya yi cikin da wancan a kalori guda biyu na baya. wancan azumi da aka ce asalin istirana a cikin kasulillahi al'ikimadu asali ka tawakkali ba da yi da wani na ruwa shi ma tawakkali ai tsika ne min asika ta billahi shi tawakkali ai ne mutum yana da ikimadi billahi kamar misalin ka ce kana kawai in Allah ya kai ni zan ƙarfa na kana ka kwashe masa kadar asika ta billahi an tawakkali ne kamar a ce maka da tawakkali da isti'ana mana su eh. yanzu damu a afadalu al'ibada. ibada kila nan sai mun yi rashin bida babu laifi yau da dama hatta a rayuwar duniya mutum bai neman aikin da fi kowane aiki da mutum ya tashi yana neman kuɗi sai ce bari aikin mota dan ina ganin kawo su bukatu masu kuɗi ne da mutum ya sake zai neman kudi kuɗi bari tafi da fanare da mutum ya tashi yana neman kuɗi zai ta bane ya tafi ne kuma banki ba ka ganin shi banki bai dace da kai ba ka ganin ƙarshen ta mota ba ta dace da kai ba ana ma da jarin ta kuma ba ma kana da jarin ba kana da kifa na cibi daga irin mutane kila kana yau zuwa da motocin da jirgi ainihin daga ga wani da guda da an zai tashi amma naka ya kamata ka kalli kanka da mai ka dace a rayuwarka yanzu muna zaune daban-daban sai muka da kan mutum kowa da irin ibadar da ta dace da shi da irin lokacin ibadar da irin yanzu mai ake nema a ibadar wannan dai abin da yake babu magana wacce ibada ce ta fi ibada afdalul ibadat kila wani ake a ah, kai annabi ya ga wanda A salatu ala wakati ko shin a salatu ala waqtiha kowa da kowa a gangata da nan za kowa da kowa ne kaga dole wata rana zai an samu jinkiri ne aka ce maka an kwace shi kaga lokacin dole za a samu jinkiri a lokacin sai an wajen jinkirtar da jinkirtar da ya fi tun da ana gaba a kare ka duba a tafiya ne kakan ta hakan jinkirta saboda aika ba ga annabi na jinkirtar da azhar sai ya haɗa ta da la'asar don wasu dalilai da suka tashi na tafiya Kuma ya ke kuma na ne to shi wannan aka za a samu jinkiri kuma a lokacin da jinkiri to don haka an samu na sallah to sauran ibadodi ba akwai abu wannan hadisi zai bude wani baki daban don haka a ibadodi za ka wanne ya fi dacewa kuma sai da wanne ya fi dacewa da kai duk da yake ya kamata mu bi kashe-kashen tukunan kafin a zafa mana wanda ya fi Tunda su malamai na ibada akwai malaman ibada lalla suka a gaba akwai malaman fikihu akwai malaman hadisi akwai malamai na liga akwai malamai na tafsiri akwai malamai na hadisi akwai malamai na kaza amma batin ibada wasu ne waɗanda suka zana kuma suka tsaya suka tace nan wurin sarki za ka ko ina sun shiga ciki na zo ne dan taɓa karatun kafin karatun amma mu biyo karatun muna lura da bari ahalu maka mai iya kana abu masu matsayin tun da ana magana maganan bauta ya kasance ai bautan nan dole ne a daidai da wacce shi masu matakin iya na abudu Allah kai ɗaya nake bauta ba fa ne matsalan ba masu wannan matsayi lahum fi fadl ibadati wa anfa'iha wa ahatiha bil isari wa tasisi arba'atu tawqi lahu arba'atu tawqi Su masu bautan Allah kenan shi sa aka ce maqamu iyyaka na'budu su masu mukamin da'a da Allah da bautan Allah lahum a turuqi suna da hanya hudu fi afdalil ibadati wajen mafificin bauta wa alfaiha wa a haƙƙi bil izari wacce ta fi cancanta a fifita ta wacce ce shi ake ita a ta ibada ma akwai wacce ta fi cancanta akwai wacce ta fi kuma da lokacin da ya dace da wa fi zalika arba'atu aqab tun da suna da makane guda farko ba haka suka zama nau'i hudu A simple awwal mutanen farko su abun da suka zaɓa suka ce indahum an haul ibadati wa abdalha ashaqquha ala nafs wa amma suka ce su indahum an haul ibadati indahum kenan ibadat da ta fi a wurin su wacce ta fi daraja a ibadobi wacce ta fi wahala ashaqquha ala nafs wacce ta fi tsanani wa asabuha don haka azima suke fi duk inda suka samu kansu za ka sami ba azima ne su sun zaɓi wannan ne suka ce ni annahu saboda dai neman ibadodi aikata wacce ta fi wahala ta ba adul ashiya'i min hawa ya fi komai nesa tabbare daga wanda da suke so Allah ya fata samu daga inda aka ce za a yi bauta kuma mai wana za ga kowa aina baya-baya to don haka na so sai suka ɗauke ina cikakkiyar ina azima da shi za su aikata wa huwa haqiqatu ta'abbudi shine haqiqatin za'a wala ajri ala qadar al-mashaqqa aida ma kullum nada daidai wahala

sallah mai wahala ne kullum azumi menene kyamun lili kaba menene kaba in ya tashi zama kaza saboda rai ba sa san wannan rai ba sa san wannan hawanta don haka kaga ya fincike kanka ya riga ya faɗa sanar sa kenan shi eh a wurin nan bangare na farko ita ce wacce ta fi wahala kamar misali ne a ce maka ainihin ga hadiriya a lo ba an yi sauki ba ana a jami'i ko ko da ga su ja'a a ah, ba su jami'i ba za su ce kan siya hakan lokacin da tun da jami'i matsar da su ne sauki ne aka ba mutane masu lalura da ba su ce ba su ce ka siya. Ya zama yadda yake wahala ke. wa haula isu wa'annan jama'a na farko kenan bu kuma halul mujahada to ne a babin bauta ana kiran su yan mujahada masu halar da rai sun kai martaba na mujahada wal jawri ala na nufosi da wahalar da rai tun da kullum ran nan a babin bauta ana fasa hakura mata a matsa mata saboda tana son hutu tana son ta gida daɗi a nuna mata ba a lafafa wannan na farko ke da ga ai kafin a yi hukunci ko sai an ji su daga mun ji wa'ina kawai abin da zamu dauka wurin wa'ina suna daukan biyayyar ibada da ta wahala halar cikakkiyar a sirfur tani da biyu kuma suka ce kalo a ah, afdalul ibadati su kuma da suka bincika suka je suka dawo suka ce fiyayyen ibada wa an fa'uha at-tajarrud da ke cewa daga duk wanda ba Allah ya ke cewa duniya ya ke cewa tunani ka ba ya ke cewa ka ba at-tajarrud billahi wa zuhudu fi dunya da kyamatan duniya baya baya da duniya suka ce wannan shi yake wata kallolo minna da ragewa daga duniyan nan ya hayatar ne, iya abin da mutum zai iya yi yi wa kansa ƙauro ya rage ya rage wata rahul mai biya da watsar da himmata da duniya wa adamul ikirafi duk kulli ma huwa minha da rashin damuwa daga duk wani kare kike na duniya ne to kaga kenan wannan an kadan bala ake musu ya su kudu to bai bai da duniya kaga wannan shi yafi ibada na uku suka ce an sinfo tsarifu au. anna afdal al-ibadati suna ganin ibadodin da suka fi ibadodi wa anfaha ma kana fihi nafsul muta'addi abin da ke akwai amfani da tsallakawa mai matsalolin da yake nan mai amfanin zai tsallaka yanzu ka zama kai na fi laraka da ka ɗauki tsintsiya ka share masallaci wanne ne muta'addin wanne ne tasu sharaji eh? ne muta'addin in ka share ko zai zo wurin zai amfana da wurin za ka samu lalai amma ka je kai na sai da karaka guda biyu ya tsaya kan kan da kuma saboda kana suka ce wannan ita ce tafiwa ita duka sauransu ibadah muta'adiyah wanda abun nan ɗinta ya fi da ka zauna a ce eh, ka wurdi ko ka yi nafila ko ka yi wani ne to wanda shi malami ne ka koyar ya fi kaɗa ka yi idan ainihin eh, mai kuɗi ne ka amfana da kai ibada da al'ummar za su amfana da ita wannan ita ce ta ibada kaga dai in ba ku manta ba kamar yadda na gaya muku ko a duniya ba ana nema ne na ake kawari ba ko to su a ne su a da aka ɗauka a ɓangaren ibada wacce za ta fi ba da lada wacce za ta fi ba da lada su wayannan suka ɗauka sun da kaga kowanne ne ba wanda ya fi da wani daga masu ba saboda ka na haka fara'uhu afdala min zinnafil kafiri wannan ibada da amfani zai shafi al'umma annabi ko al'umma Allah shi ya fi benzin nafil kafiri daga mai amfani da kai fara'u hidimatal fukara sai suka ga yin hidima wa talakawa taimakon sadaka ya fi ce marayu a ce marana cikin talaka tunda marana mai kuɗi ma ba a taimakon shi wal istigala bi masalihin nasi da mutum ya shaggala kansa da amfanin mutane abubuwan da nake amfanuwa da shi wa qada'i hawaijihim da biya masa bukatunsu wa musa'adatahum ya taimaka musu bil mali da dukiya yana da ita wabin jari da taimaka masa da matsayi akwai mutumin da ke da karma da ke da daraja duk abin da ya ci da in je magana za shi wannan wannan da amfanarwa afdalu suka ce wannan shi yafi wata sabbabahu suka turfafa kowanne ne in ya faɗi nashi sai mai ne sukan turfafa ya kama baki a kai ta'amilu alaihi da ya hujja so wa hatajju suka kafa hujja bi anna amala al-abidi kafirun ala nafsi aikin mai bauta ya tsaya a kansa kamar yanzu misali ya ce maka kamar yadda suka ɗauka tun ba a masallacin duk alhamis za mutum ya ba da awa goma sha biyu kan da daren goma rabu dama daga inda rana ta hudu ba na ka bane ba zuwa ta fadi ka ba wa ɗakin Allah shi sai dai in ba aiki an gaje to yaya akwai aiki ta ba batun yara gace haka sai ba a je ce to shi kenan daga cikin da za don babu ne amma in dai akwai ba ka ba mu bakin take ranar ka bayar ranar muka zauna muka tattauna da ku in wasu ba su an wasu na da bai za mu taimaki wannan addini kun ga ba ku kun ga eh, yan ma'aikatan cikin da wani aikin bai tattara karya ba to ya za a yi ma'aikata su kaɗai da za su yi aljanna an su kuɗi ya mu bar musu su kare za su je su shiga aljanna zama ya za mu yi mu ba da lokacin mu ba da lokacin don haka nan mu ba da lokacin mu in ma a kwaso ita mu hau da jirgi a mallaci yau ko da ita na ce zuwa za mu yi ake mun kai a akalla waɗanda suke hafi da yadda za su yi dina mun kai mun ta sama mutum ɗari biyar aka ce kowa ya je yau dani ko ba mu da mota yau dani ainihin ya kawo masallacin nan ko shi ko baro ya kawo masallacin nan baro nawa ɗari biyar kila kuɗin kowane baro yanzu zai nawa da yawa na zai ya ta sama dubu ɗaya ya fi Ya amma ba ce dubu ya kaga dubu nawa dubu ɗari biyar da Allah a shekara wanda irin wanda irin ne abu ne ba za mu yi ba mu talaka kadai yau za a wani zai ku kale ka kudin da su je kan sai nasu kale ma'aikatan nan sai ku mu ne talaka da ba mu da yadda za mu yi sun riga sun sha gaban mu to mu bi ta nan mu cin musu kowa ya zo da baro ɗaya malam da kake labari a ce maka in muka ce to bawo daya hau mai dubu kuka ce nawa ɗari biyar ko aka same shi a alamisa a ce bai shekara an san da biyu ka da safi Ile ashirin da wani shekara ka a taɓa kawai abin ka za a dinga ɗaukar buzu ba mu ne wasu wata tukunya muna tara kwace. na kuke tsammani ina za mu zurfafa ba za mu je wurin ba kana ga wannan attajiran za su zuba mana ido ba za su yadda ba ƙarshe cikin mutum an samu wanda zai ce bari yan talaka wannan sai an yi magana su dubu miliyan ashirin ɗin zai ɗauko shi kawai miliyan ashirin da na eh ya ashirin da wani ƙarshe da shi kaɗai da kwashe ne sai an samu a cikin ɗari biyar ɗin nan wanda sai an samu kwasan samar da mutum goma masu wani gari a cikin ku dole ka zama da fara sai mu sai mu raba a tsakanin mu sai mun yi ba mu san Allah ba ba za mu raba a tsakanin mu ba addini za mu raba dukkan gaba ɗaya suna addini me ba za mu gina ba wanda fuloti ne ba za mu gina ba in muka ce za mu gina masallaci da makaranta a jihohin Najeriya nan gaba da zamu yi ba. Duk shekara mu gina masallaci, shekara 26, 36 ko. Kowane masallaci mun yi lafiyayyen masallaci, lafiyayyen makaranta. Ko duniya muke nema aka kirga na za ta aikuwa, sai a ce mana bayan Allah. Shi Allah ka tere mana yan bayan tafiya cikin. da ‘yan hasada wanda da masu ɓatarwa wanda ce to a an za a kawo su to yanzu da ba zai shigo ba zama yanayi ne ba zai shigo ba in muka ce za mu yi noma zai yi akwai yadda za mu yi noma mu to da a ce ka yi azumi ranar alamis wanda ka je gona wanda ka je gona da ka ce za ka yi fiske shawarar. ta ce a hutun da za a yi yanzu gona za a je shara za mu je mu share gona kafin mu dawo karatu da daddare wannan hoton ɗaya da shi za mu yi amfani da shi za mu share gona ka kaga na da wannan. kuma mun kafa ma wata sunna hasana duk wani dan wani gari a nan in ya zauna ya gama don ka taɓa ba ya kafuli ka ba ya kafuli ka ba ya koma garin bai ɗora ka duk wanda ke zauna wasu wata anguwa ko masallacin ba da yan jama'a ba kuma ku zagige damun mota da kayi da yin karamin murya wanda kullum malaman addini za addini ne da neman taimako gwamnati kuma za ta kafa gwamnati ta haraji da hai saboda Allah wani abu ya yi ba ta fama ko wani abu da ta bude ba ta samu abu sai dai ta kashe sai dai a kashe sai dai a kashe ina kuɗin da za a ake a a tsora musu haraji gidajen su ba kawo haraji duk wani ne mota ya kawo haraji duk wani ne da riga da ya riga ko mai takalmi biyu ya sa ɗaya amma ɗan ya biya masa wannan kusa ake da hanyarka sayan wani zai zai yi lissafi yi lissafi haka mata ka gani a cikin gida suna yawo wani takalin sa kama wani kabatin sa kama wannan ba hanya ce ba su ta ba ce hawa ce wannan ba mu ta ba ce ba kullum ne ke mu da wannan mun azartar da wani ibada mu Allah ya taimake mu mun azartar azurtar da wani ibada mu a duniya ba wanda zai kai tun da tara mu muke ba ci sai an rasa inda mai yiwuwa jikokin jikokin mu sun ce za su amfani da kudin su yi amfani da su su ma da Allah zai saka su yi amfani da su da ya rike a kudu zai a goron a wasu yoyin sallah wasu sallah nan ba wani da ba har da kai ne kare gwamnatin banu a wani da ‘ya'yan su ne suka taso suka ga dukiya suka dinga mulki suka dinga kashe kuɗi suka dinga jin daɗi suka dinga konewa a duniya da yawa rubutu aka kifar da sun ka ɓata mulki kaga na farko ba haka aka ba tara dukiya ake na addini ne da haka wa'atattu bi anna amal al-abid qasirun ala nafsihi

yana tsallakewa shi kori wa ina ana da kuma mai da zafi ina za ka kafa wannan da wannan ya ce ya wuni tun karfe shi da da zuwa karfe shi da na yamma yana aikin a addininsa wannan ya koyi azumin sa ya kullum cikin sa ya nemi ya kwanta ya yi azumin sa da yamma ya sha ruwa fa da du'a ya ta Allahumma laka hamdu wa ala rabbika fadu wallahu fadli kai ma gada da gona da ce Allahumma laka alif wa bika asuru wa bika ajuru fadli wa surni to haka to haka suka ce aiki muta'addi ya fi aiki qasiri don haka suka ɗauki amfanar da mutane su kawai ga suna duba ina ne za su yi ina ne ake da bukata قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه suka ce ai annabi a faɗi wa aliyu la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul Allah ya shiryatar da Allah ne ya shiryatar da rajulan wahidan bika mutum ɗaya ta hannunka ba baka masa da jirgi ka lallaɗe shi ka lallaɗe shi ka ba shi kuɗi ka kai sai la ilaha illallah ya la ilaha illallah sai ka kai wanka ya yi wanka ya zo yi sallah shi kenan Allah ya baka rajulan wahidan idan ka ga rajulan wahidan wannan da su rajulin ba wajen da ya maka sallah ta kwana uku daga nan ta zo lori kama ba shi sana'a sai ji zai zama ke so na musu zuwa an koro ne daga gidanmu kuma ba ka ba yanzu nan ne ma na ake nan ma fara ya ji wage shi da kuma da ni ma yanzu suna nan kin da kun kare ne ke ban abun da zai sami ka ki to amma fa ba ni da abun da zai ci ga abun ya kaza kin da Allah ya yi mana nan ka tsaya ka koyar da shi ya shiga addinin nan don Allah don yana so ya je aljanna kanun wannan addini me ake bukata ka nuna masa abin da kake iya nuna wa ce masa so ga bakan da ne kan alqur'ani je ka da shi Ni ma ya nan da tsaya abin da yawa ba jama'a nan daban daban suke wannan yana da da yawa wannan yana da ɗan kaɗan to ni ma zo mu je inda ake sha kai maka sha a wurin to shi ne ka samu rajulan wahidan la an yadiya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'ami sannan ma ku duba iko Allah bai an yi hadiya haka ce ba an yi sulima ba ko sun ka duba yanzu ga dubbani yanzu an ka fita ka gai ka duba haka abin da sunan ma da ake da yanzu ba ku an koma da an ajiye hijabi an ajiye mai daidai duniya kawai ba apa. Tapi semua cikin waɗannan ɗinan da suka kuta ne ka janyo wani ka shi ya san da shi ta ya dawo ya kama addini gadan gada kairu na kamar Umar bin Amin wa hadha tafsilu lin nafsi al-mutasi kai wa'annan gadan wanda take ce kai wa'annan fasoji amma ka dogo ne masu na A Na biyu suka أشق عظيم نبي duniyar. كتير جاكي في دنيا نأكو سكتير أمبانا دمتاني to rana hudu wato nan ne abin da nake da tsaya ma mutum ya yi nazarin a ibada wacce ce ta ibada kuma saboda mu gana masa babban abu duniya wannan duniyar da suke zaune da ita ki za ku mu da zarar na ga wane ya yi kuɗi ta wannan kaza wane ya aka yi kai kuɗi ke kaza kaza na ke ce ni ma na hoto ni ma na sani ban duba ina ka kullo dawa dawa ka ce da shi ya kasa da kuma tashin ka ba za mu zama iri ɗaya zan iya samu wannan kullo sai na yi nazarin wannan in da ka ban iya samu abu da ke samu zai yi ka in ko na duba na ga kana da wasu ka ni da ba ni da su sai in koma na yi da wannan ka sai na duba inda zan kara shi a banban zuwa kawai a ce na ga da ɗan uwana a kasuwa kullum zai kiri fasara ya bude shago kaza ya bude shago kaza na gama aikin ce ni ma bari kawai kasuwanci zan koma malam ma'aikaci ke ne ba za a ba kashin da za ka yi ba Kana zuwa kasuwan kusan sa da a sinfin rabi'u na hudu ƙalo inna afdal al-ibadati al amal ala marbatin rabbi ta'ala semua yang bayangkan fiyya ibadah oh. fiyya ibadah Si tsaya waktu akan yardar da ubangiji fi kulli waqtin ada kowace lokaci bima huwa muqtada zalika alwaqti lokasi. abin da lokacin yake nema lokasi. Ah, a kada mau du'a ibu nasinya. أين يجي خطة رائعة ها ها عند يجلس هيك تأملت أرجع الدعاء فإذا هو في سؤال الله العون على مرضاته هذا له وليه بنيه يردد الله حين يفي الدعاء ثم رأيته في الفاتحة shi kuma wannan yake fiyayyar ibada gamsar da Allah inna afdal ibada ibadati ala amalu ala wa'i maradati lahi kita yarda da Allah ta'ala fi kulli waqti bima huwa muqtada zalika wakati waqti da abun da lokaci yake kuma ai lokacin za wani lokacin lokacin kudi ake bukata wani lokacin wata karatu ake bukata wani lokacin ilimi ake bukata wani lokacin za ka tsinci kanka ba ko kake da shi a ganin za ka nemi yadda Allah da Allah ba ko na yadda wani lokacin ka za ka ke ciki to sai ka duba lokacin da kake ciki wannan lokacin da yake nema me Allah yake so halin nan da shi ne Allah yake sa wannan halin sai wannan halin ko wazifatu ina fata an gane kafin mu shiga ciki kaga misali idan kai bako kata dia kaya bako kaga ba nanti bila ke nema a gare ka ba kaga ba karatu ake nema a gare ka ba kuma ka yi bako ya sunna gamsan da shi ya masa biya ko nuna masa abin da ke nema a gari sai baka masa da kaza sai baka masa da kaza a lokacin nan wannan ya fi na lokacin saho daga lokacin nan ba aiki istighfari aka muta lokacin kaza lokacin kaza mutum zai duba yanayin da yake cike zai ga wata ba ta ta da shi ke yi wannan ibada fa afdalul ibadati inda haula kenan shi wakatin jihad ya jihad ah, fa sai ga sunan ga sunan sun hawo kai kuma ka yaza za ka kama da adila da a fita ku na tsoron su nan ya ce ba a tsoron a wasu ka wuce mu ka fito ka fara wuce gaba musamman ya kamata ka aji tsoron su ba za ka zauna a gida ba ka ce ah, to a yanzu ko ne samari ko ne kaza sai yara ku zo a nuna muku yadda ake da waɗanda a, aso ma gida ta ana ina ai ba zai yi ba to ai mu kaza sai kayi ina ku zo a nuna mutum da zai ba zai yi ba a ce maka ana jihadi an sake hatsari ya taho sai ka koma kama na gida ki muna roƙa muku Allah ja roƙon Allah waɗannan da ke masu da zai na ba ka ɗauko tarzi ka kai ta da sai ma kana ja musu 99 bullet ko ba ku ce mai kudi hausa ne ko jinga eh? hmm? kana wannan ba ba malam ka da ko abin da za kana ko da dai an ya hana da ruwa ba a awon jirgi to ka da zai illan tabugu to da kana a lokacin da aka ce harin jirgi ya taso fita sai dai abin da ake bukata a wannan harin jirgi harin jirgi ne a hannu abu shugaba wa in ala ila tarkil auradi ko da zai kai mutum da barin gudubin ba min salatin laili wa siyamin nahari da iya barin su kaga ya dauke na uku kenan ko mutadiya ce malmomin tarki itimami sarrafin fafi kai ana barin cika sallar farilla mu sun wasu balan jahilai sun shiga abin ana magana ainihin menene ifi aiki a da suna a ayyana bali afdal hadisi ya inganta as-salatu ala waqtiha ba ko yaushe ba shi ma manzo Allah ba abin da ke nufi shi? tun da shi rayuwar shi ne haka akwai fatawa fatawa ba ta zama ka'ida tambaya a tambaya a ba da an zama ta zama ka'ida ana ba ka ansa ne daidai da bukata kuma mai mutum da mai maka tambaya sai aka zo maka tambaya sai ka fanshi wani ke tambayan ka sarki ke tambayan ka daga alaƙar tambayan da inda yake zaune za ka zauna a da za ka basu a mutum ne haka ne mazauni ne kaza ke tambayan kan kaza a a attajin ne ke tambayan a a wane ne ke tambayan sai ka samu amsan da za ka bashi tana nema ka yi bambanci da sauran mutane me yake bukata a lokacin da mutumin ne zai ce ina so zai taimaki a ilimin shi ba ce ba zai ka kalle shi daga zama har kafa ba sai kana so ka taimaka addinin musulunci ka kalle shi hmm. shi musulunci ba sai Allah kai ba sai ka ka ya ya ke da Allah ma da kai na ka ce ce eh, ni na nan na noma na na alambu sai masha Allah yanzu abin da za a yi za a je gona ranar alamis karo da mai wanda ya noman lambu sai ya noman masara sai ya yin kaza ce to ka zo yanzu ka bada a lambun nan naka ka bada kwana daya a ah, sai da zai ce a ah, daga mai daga ina ka kai ce eh, ni ne shi da na lokal gwamnan kana kada sai ka shiga kada ba ka ce ka shinkafa da za ku shinkafa da za ku yi da taliya to da a yi a anguwan kan nan wuri kaza muna bukatar islamiyya ko kuma mai zama roƙa Salamu kuɗi? Ai, kuɗin nan ya za su zama Saboda shi zai iya bayarwa a yanzu ko kuma a'a mun ma takardun in kana takardun ka taimake mu a ranar sai ka ce sai yi muka zama a'a shi yake ga matsayin sa kaza a'a ni ne mai kamfani kaza a'a ni ne mai kaza ina zuwa ina magana za ka kalle shi daga sama ka ce eh mutum shi na da bukatar kaza to ka kenan ashe kowanne abu da irin wurin yadda yake min salatin laili wancan kam yanzu faɗa ake ciki wa qiyamil nahar bal wa min tarki imam salat al-fajr har falla sai ka fawo a rage ka za a yi jinkirta ta hana ka kama fi halatul amri shukran wannan ne dukkan hudun nan ne ko wal afdalu fi waqti huduri dhayfi abin da ifi wa mutum yayin da ba ko zo maka masana wa qiyamu bi haqqihi ka yi ba ko ka ce masa ina zuwa bari in koma an yi wasu na filona da take yi da Allah ban wanke gaba ga aiki gaba a tun da ya zo dole ne yanzu ina da bukatar hakkin lokacin shi fi lada wani iska istigali da ke, ya shagalwa da shi da ya kawo shi da ya ke bukata halal wurdi alwakar hamdi kuma da wannan ne ba za a dinga zuwa wa mutum ziyara a kan gado ba ba kan gado وكذلك في أداء حق الزوجة حق ما عند حق المشي والوالدي عليه معلوم كتنه والأفضل في وقت إرشاد طالبي أبن تأتي لو كتن شيء يتد تعذبي أنا فأتي وقدسه أنا فأقوي الدسه وتعليم الجاهلي al-iqbalu ala ta'limihi jirfafan karantar da shi ba ko waje da kai ta buga tilawa ga ɗaliban ka zai kera karshen da kaza ɗalibi ka fi na ɗalibi ɗalibi ya yi ta gaba kai kuma kuma ka tafi harkokin ka ko ka tafi taro dan ɗalibai na bukatar addini na bukatar ilimin addini a gaba ka tafi taro ya tafi laurin aure ya tafi kaza ka tsaya ka koyar da kuke yi shi ne ibada da ta fi maka kaga ashe kenan kowa da irin nashi ita galo bihi ka shaggala kanka ka ba da lokacinka wajen bincike ka ba da ilimi ne amfani wajen zama ka bayar da karatun da kaga nan ko yana nuna wani ko kaga da ɗalibin da yake karatu da ɗalibin da yake karantarwa ya su nafila ba sai sun yi abin suna iya barin abu na tun da tsayawa a koyar da mutane addini na a tsaya a iya addini nan ya fi na bilbili wanda sai dai in irin na munasaba ne ita ku ke ganin idan aka zo ni munasaba da ce ta sun yanke kuma ya zama kuma wata Allah wal afdalu fi awqati sahari abinda yafi lokacin safo الاستجابة بالصلاة عن صلى القرآن والدعاء والذكر والاستغفار والأفضل في وقت الأذان وكيف تكون قدان أو جماعة نبيار نبيار جنبه وين أنا يا هادي يا وين نبيار ما قلت waye da ayo neman ilimi na waye da biyar da lokacin sa ko yanzu na shi da kena. kai na biyar da aibu gaskiya na biyar da aibu kun ga anan ko ba komai kaga abu bai bai daya abubuwan wuya, wa mutabayina dole mutum kai za ka tsaya ne za ka tafiyayyen fitin kamar kan kamata kura ka san matsayinka ka san mai dace da kai ka san mai nene kamata da kai da afdalu fi wakati al abun abunda ibi lokacin kiran Allah tarku ma huwa min garbi barin abun da ke cikin sa da wasu ana kama kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar to ko na fi da kake da ka bayar idan kana askaru ne za ka tsaya tsawon giwa ya sake na rasu Ko ballata na kuma hira yau ni ne na koma ko ko zamani ne ko kuma to yanzu ya za a yanzu ya za mu jama'a idan ana kiran sallah mutum ana kiran sallah a ibada fa aka ce dole yanke ibada malami da aji na koyarwa idan ana kiran sallah zai ta mutara ustazan nan da zamani ana kira sallah suna hira ko ka ba su dole sun bari zan yi saboda kai ko musu ba tsawo don ba ga ne ba ya tsayawa kuma mun gani tun a littattafan koyon addini kare nan na ibada ne dole ne abin da ake in ana kiran sallah a tsaya daga komai ana gama kiran sallah aka yi azkarun nan to ba abin da ya rage sai shiga layi kuma da alwala in kuma ka da alwala sai tafiya bayi sai wurin alwala amma in an kira sallah ba wani aiki da za a kare ba magana tsaye ba magana tsayarwa hmm? in dai kiran sallan ya zo lokacin nan maganan na alaura sai a tsaya da shi da shi wannan tsari shi ne faɗuwa yi faɗuwa kuma an ba shi muhimmanci sama da cikin komai lokacin sa ne ana ba shi idan mutum aka gama kiran sallah sai karo da du'ayin na du'ayin abin nan du'ayin alaura sai karo sawa yau ba ku duba jama'a ne suka kala kawai suka yi sirrin musulmi idan ana karanta su auren su da su bayar idan kana tuka keke dole ka sauka kan keken ko tura shi baka isa ka tura shi ba sai zai ka tsaya in sai kana cikin keriyar su amma sai maka magana ba dole ka tsaya in aka fara hura wannan abin din ko ana karanta shi dole ka tsaya kuma na kiran sallah shi ne nan abin da aka yi in ana kiran sa na matsaya Kama da ita zai can. Eh, eh. eh. nawa ne? wata mutum wani ina kwana a sujada ɗaya ba sujada zai yi kwana yin yi sujada shi yau rana ya zama da yin sujada zai yi a sujada biyu ki gama sallar kawai duka gaba ɗaya tsalli kamfanin na ɗin mutum to ba da zai kiran sallar kwana na ne duk ina ne a sai ka tsaya da shi cak to ko kuna magana ibada ma kenan to a fili ma haka ma mu yanzu za a kira sallah yanzu ina nan an za ku gane a cikin masallacin ba a daina ta shakaniya wanda kuma ya kamata mu gaya lallon ƙarfin da aka kira sallah abin da yake dukkan komai tarko ma huwa fihi min yirdihi fa kaifa la ilhi فكيف فثمنه ba da aura wuljin ka ba dole ka tsaya da shi shi fi ma wani lokaci kuma ma ba ai ma musulun ba tana Allah ke ba da lada ba kai ke ba da lada ba haka ya tsara a lokacin da wa bunda za ka lokacin na ya fi kan kawai lada kuma haka yi ba da wani Wani ita jalo biyi jama'in mu hadiri na amsa kilasi? Me aini ne kila? Wani abudulai sai auka ce salasi al'amfi? Ago lokacin da ta zube da zi a? An daki wannan sosai. Me yaka ka Ana aƙa ma lokutan salloli guda biyar din in kowane lokaci ya yi abin da ya fi ya tsayuwa cikin na su yin duk abin da za a yi kallasa kammala sai ya ha wala a kamar da a yi ta a mafi kyawun fiskoki a mafi cikakken fiskoki wal mubadaratu ilaiha da yin maza maza zuwa gare ta a rufe shaguna a rufe ofisoshi a rufe kasuwa fi awwalil waqti ana cewa to an jira lokacin sallah yayi ya kamata a kai yanzu ba kai na irin allon nan da ake sawa don tashi ba tashi ba ana an kai sallah da kawata duk musulmi na da irin wannan ya kamata ba ce wajibi ba abu da ake nema kawai mutum kada yi komai amma dai ana cewa lokacin sallah kai ka mutum da wannan masaji a kofar baka ka rubuta ƙoro-ƙoro da yaran da za su gane mun tafi Allah idan za ka jira ka jira inda za ka jira ba ka tafi abokan in rabona ne zan samu rabona ba zai wuce amma ba ta ka rubuta wannan ba lo ta ka rubuta ta kashe lokacin sallah mun tafi sallah fassara fa an za ka jira ka jira ba rufewa aka yi ba ba ba na nan ba tuna na wal khuruj ila jami'i mutum ya tashi ya tafi babban masallaci magama inda ake jami'i hatta kalmar da suka amfani da ita jami'i a gaba zai yi ba inda kuka ci to ku jirgin wani. kusa ne da dama mafi yawancin mu bi kan mu a kafan hausa inda da ake zama a hijira kada an fara da wani da wani da ke zama a hira da dandalin hira na je ta an mai jami'i ya fashe da dariya ya jami'i ne ya fashe sai malamin cikinsa kuma ya ke ai da ana jami'i daga mutum biyu da kama masallacin anguwanni an ba su haka kamar da abu hurairar ke cewa abu hurairar da kuwa da musulmi na man tawaye bikin inda za ku koma ku dinga sallah a waɗannan masallatai na ku masajidin firar ɗin nan da kun kafita da sunan mazauni sallah a masallacin anguwa babban masallaci da daga cikin suna annabi. Kwaro je ila jami'a. wa in ba uda kana afdalu da masallacin ma zai fi nisa da ya ko da yana da nisa ya ma fi lada ko da yana da nisa wannan mun sha magana salalan masallaci na nefa eh zai ga masallaci ah, a yanzu ne wannan masu masallatan wurin abinci a mafi wuce je masallaci inda masallaci yake doki a wasu wal afdalu fi awqati darurati al muhtaj ila al musa'adati bil jahi abunda yake a lokutan bukata mai bukata baro ratil muhtaj ila al musa'adati bil jahi aw al badali aw al mali abin biya ke nan waɗannan da guda uku taimako da matsayi taimako da jiki taimako da dukiya abin da fi a wannan al'ishtigalu bi mafa'alati mutum sai shiga su da taimakon sa ganin ya fitar da shi kun wannan an bukata ta hakika in don wani ya yi damfara wani ya yi kaza ai ciwo da su aka biya su ne da kadari ma yau da suna su da har mugu ya samu dubara zai iya damfara to ai ya kamata na Allah su kuma su kawo hikiman da za su shi wannan damfara Tunda a duniya dai ba za a rasa mabukaci ba za a same su to amma sai a yi maganin waɗannan yan damfara wai ga fato lahafatihi da taimakawa bukatar wa izaru zalika ala auratika ta wannan akan wandinka wa khalwatika da ka dai to ka shi fi. wal afdalu fi waqti qira'ati alquran abinda fi lokacin karatun qur'ani yayin da mutum ke karanta qur'ani abinda fi a wannan lokacin ibada da ita ma da mai da bai da kalli jama'iyyatul qalbi mutum ya tsara zuciya sauri guda wancan na halari da ke ba sai za a sai ka ila salati ففرق قلبك من الدنيا وما فيها واستجل بمراقبة مولاك وانت صلاني وانا قراءاني يا عند دكتك تاسي ذاك كرمت القرآن تتكرر من دون دولي بك ورنسو ka zazzage jikinka daga duniya kaga idan za ka dafa hatta waya ya kawo ka kashi tunda dai kana cikin karatu na za da an kira ka tsotso tsotso ka dafa ka duba kana menene karatun burani ka tashi za ka yi to ka tsaya ka fara hankalin ka wurin jama'iyyatul qalbi wal himma wal himmatu ala tadabburihi da kofa kan tadabburin qur'ani wa tafakkumihi ka gona ba sallah bane ba ba da ba da ramadana bane ba a'a wannan karatu ne na lokuta hatta ka anna Allah ya khatibu ka ka zauna kamar Allah ke magana da kai da wannan Qur'ani menene mene wata aya ta cikin suratul qaf liman kana lahu qalbu aw alqa qab'a aw shahid farko bai samu ba shanar hokal bune ko al'afam wanda ke zuciya mai rai kuma tunaninsa ya zo sannan abin da ya so lokacin da duk aka ko ƙur'ani ta ɗauka Allah ke magana da kai idan an ce ya ayyuhan ladina amanu ka ɗauka da kai kana cikin mu'mini ya ayyuhan nasu kana ciki in ana ba da kisa kai ake bawa kisa domin wannan kisa da ake ba ta domin kai in ina na kai fage ta da yadda zaka yi amma yanzu ka ɗauki kisa nan ta annabi musa ka ɗauka allah ne ke da kake maka labarin annabi musa ka yi da rayu ga yadda aka fama da shi ga yadda aka ba ga yadda aka saba in ka duba za ka ga kai ma shari'in biyali kai ka ji daɗin durfafan duniya da lahirarsu fatajma qalbaka ala fahmihi ka tara zuciyarka kan fahimta ba. wa tadabburihi wala azami ala tabdil awamirihi da himma akan zartar da umarninsa a azama min jam'iyyata qalbi man ja'ahu kitabu min as sama da tara zuciyar wanda wasiƙa ta zo masa da ƙarshen su kada kan za ce baka ga wasiƙa an rubuto maka daga abuja shi kuma a abuja nan daga babban gidan abuja mai gidan ya rubuto maka wasiƙa ya ka gani tsawa ko ni da ban cin turanci na ne mai injiniya ce injiniya ta wasu wasiƙa an ce da zai ni ne na ga wannan da gwagwalon daga can abin yanzu ya za karanta faɗa ne ake nema a ciki a yau ban ba ta kai da ko ba za ka bata min da sahi ba amma saboda Allah Allah ya turo ma da Qur'ani ya kashe kana ka kaza akwai wanda baka san da Qur'ani sai da ka je da Allah wajibin ka kafa abin da ke cikin Qur'ani da kuma Qur'ani na yau in ka karanta ko bana in ka karanta ba idan ba ka dawo kan wannan sura ta ka je ka karanta yanzu muka ɗauko fatiha shekarar orang mana karanta apa? da ta yang mana samuwa mana gemunya mun yi asarar rayuwarmu da ba haka kuka ɗauki abin ba ai wannan abin da ke sakamakon bincike na kan alkur'ani tadabburin ne karatu ne wal afdalu fi waqti al-wuquf bi arafa na nawa su a wannan lambana abin da ifi lokacin da mutum ke tsaye a arfa la haula wala quwwata hajji amma ko wanda za ku biya hajji bana da irin wannan kudin ko za ku yi bautan Allah abin da ifi a arfa al-ishtiha da fitta zawai kan kantar da kai wajen kokari istihadi na cewa wajen kan kantar da kai ko du'a'i ko zikiri sau قرنا دون الصوت باع المضعف عن ذلك wanda ka baya ka roƙi Allah ka roƙi Allah ka kai abin jiran ka ci ka samu ƙarfin bautan Allah kuma kakkace cin da zai janyo maka je ka kwanta ba. wanda da dama ba zan ka je aikin hajjin nan in ka duba idan ba ka san aiki kai ko ka san aikin hajji in ka je ƙarshen ta karshe kai ma dole ka bi ana tsayawa fi sha talatin minti ya yawa ana kuma ya kwanta ana kuma ya dauna a fara buruk-buruk inda ba za a hana mutane ba ce kai kubali kai kubali kuma ba a yi haka sai ka ga wani zuwa na gari banza ya tashi yana yana yawa da labarai ta jama'a ai du'a'i a kafan muna da bukatar du'a'i da gani da baka ba kai daga nan kuma in ya tashi na haka ɗin sai da ya shiga nan tantin an yi hira ya tafi kan tantin an yi hira ya tafi kan tantin an yi hira zai wahala ka gane su a iyaka girshen har yana kusa a duwatsa wato yadda ma buɗe sai gyara shi bai san ana tunda yin ya kafa ya ɗauka kyau wanda ma yi ba don Allah yi ba. To ai wannan mai sauƙi ne in kai kake karɓa sai ka daina. Tun da kai kake karɓa kake karɓan du'a'i in an yi kuka da kai bai yi maka ba to ka kawa. In ku Allah ke karɓa muna harka Allah ya karɓa. والأفضل في وقت مرض أخيك أبن lokacin ciwon شيء وانك المسلم أو موته زيادته دوبوش akwai abin da za ka iya yi mana amfani kuma goro janazatihi da halartar gawansa don kwana da shi wata shi'i'uhu da raka shi wata kadimu zalika ala halwatika sai ka fifita wannan akan ce uwarka wa jam'iyyatika wato kowane abu da da munasaba ce za ta zo munasaba za ta nuna maka ya abin da ya kamata kai wal afdalu fi waqti a nawazil aw adan nafilaka ai karatu wasu da musu ne kana tafiya kana tafiya ma za ka ji wani lokaci duka ya ma abun da ya fi lokacin saukan musulmi za ka ga in ka tashi za ka bauta wa Allah a tsangwame ka kuma na kusa da kai zan dinga fata ka wanda abun gaskiya da naci amma aka ce a'a ba yadda ya kamata kai duk da aka kai ga fata ka to ballata nama kai aka fata ba a jikin ba wa azan nafi laka da cutarwar mutane gare ka a da'uwa da sabon sai ka bayar da abin da ya waje ba na haƙuri tunda ba a duk kai ake so a karya kai ake so a rufa kai ake so a ce abin da kake ba a kuma idan ka dace a wurin Allah don wani ya ce baka dace ba Allah bai so sai ka baka ga mutane ta suka ce annabi bai dace ba inda qur'ani gaskiya ne me isa ba a saukar da shi ba a zarkar ya sai ne abin a domin wani babban mutum a makka ko wani babban mutum a ta'ifa saukar masa saboda kana in ka tashi yanzu kana karantar da mutane wani miƙe yake ba ka dace ba ba ka dace da shugabanci ba shi kuma ana haƙura ka ƙi ta alibi sai ka so na wanda zai ka yi wai ko ya annabi ya ji yayin da aka saukar da wata aya ko kun ji tunan kiri-kiri yan iskan gari fa malam ko mai girman mutum ya faɗi wannan magana da iska wannan bai dace zama inda musulunci gaskiya da da bai dace a aiko muhammadu a aiko marayan gidan abu tsari duk duniya ta lalace a rasa wanda za a tsoro sai maraya kuma talaka wajadaka yatima wajadaka aila kai tilka la yamuru dalila kaga daidai abin da ka faɗi wa ɗazu walau yi uta sa'atan min almal wa'annan mutane zai ka ga wai tukuna a tawaso bihi yadda ka san wani littafi ne ake karanta sabo sai idan aka suko ka a gaba aka ce baka dace ba shi kuma Allah ya ga ka dace ya baka sai ka rika ka a da'uwa gidan sabari sai ka yaƙuri a kulta suka bihim ka ci da da su kar da ne maimakon ka yanke daga gare su a kai hulɗa sai dai amma fa hulɗar da za ka yi da su ba yadda za a yi kai hulɗa da mutumin da ike karyar a gaita in yana bukatan taimako yi masa amma amana ka ka ɗauka ka mashi kwana sanda yana nema abin shigo a nan kai za ka ga duk na ɗan da annabi a madina ba bawa da madina ga munafik ba ya rike har ya bar duniya munafiki bai taɓa rike shi gaban da Allah ya kare munafik. wanda ke rusa annabi annabi fa yayi karatu ya koma gefe ya fara da bin Allah ba ta shi to kai yanzu aka gaya wa annabi wannan akwai wanda zai tsira yau sai babu an ka ga baka samu wannan mai gaya maka ba baka dace ba baka iya ba to baka fara wani ba kuma da ka fara ba a fara sauraron ka ba ana fara sauraron ka za ka gama su da ka akwai wanda zai fito gaba da gaba iya ba da saboda kana tattaita ka tafi da hulɗa da su sai dai hulɗa da su galiba ne ka ɗauki amana ka ba shi duk wata amana da na ka kasa da rami yaje ya shiga wata yi dole al'amar da ne hau kada a gudu daga gare su to kamar na shiga hannu sai wanda gaban da shi yake zai wannan da yake zan gudu ta magana gudu muna nan <laughs> haka a cikin gudu ina za ka ma ka ka tsaya yadda Allah ya a hannun ka ya fashe hannun ka za ka in abun ya ya alheri a wurin Allah Allah ka fama shi in kuma alheri in gaba da tafiya abun na da kyau ka Allah ka shi. inna ila Allah ya rajibu don wani ɗan bakin ciki ya yi maka ba, don wani wawa ya yi maka don wani munafuki ya ce maka ba akwai bayan Allah masu albarka su suna tare da kai ganin ka kawai suke so su in suka gan kama hankalinsa kan fata ko saboda kana ina za ka ji saboda wani san yan tsirarin eh? ba ka ba da su don waɗansu zan ce sun ba za su yi ba ba za su yi kaza ba har ka fafa ci gaba da yi Allah da take tare da kai aiki sai ka ko kana cikin masifa inda ka kafa ke kana na sai ka da wata yi warwa ya kana yi wannan magun da na wata ce babba na zuwa babba na zuwa fa innal mu'mina kuna ji mai imani allazi ya khaliqu nafa mai cakuduwa da mutane ya tara shi ga cikin su ya hulɗa da su a ce a dawo waya su fero ala dawo, ya yi hakuri kan cutarwar su afadalu min allazi la yakhaliqu ya fi wanda bai hulɗa da su la yarduna kai malan kulura ba wajen hulɗa da mutane wallahi ko abinci in baka mai da hankali ba ka yi cikin su sannan idan za ka ci abinci dina da mutane ka ci da kowa da wanda ke tsaka da wanda bai tsaka dukkan fito da abincin ku lokaci ba wai kayan kemar mu ba abokai ne za su so uku so biyu su kaɗa su ne su ɗauka su wannan ba da su ne ba in kuka fito da abinci kwanaki wani na sa hannu yake da hannu sa ke ga Allah ke ce za ka rawa ka ce ko to to to to kai ma ka ba ka ba ka ba sai to Allah ya buɗa mana amma mu daina yin miyan ko ba shi ke ba yadda kai ce ni ita kawai da ke jawa ɗan wata sai kaza to ai annabi ma bai taɓa fata abinci ba ka rabu da shi wannan gago ne bai kai ka kama ba ba wannan yana sa hannunsa hanyar gidanka ya riƙe hannun ka je wanke saboda gobe ka kada mutum da abinci sai ka hakura ka ce bari ka je ka sha lamin ka kwana wato da shi inda za ka lura akwai irin ka wani in yadda da an gobe ya ya ba ki dan da ya ya sauran abincin nan wannan wannan miyan kuka mai gautar yau babu ne shi kai miji ne kai hakuri ya gobe ko ka zama to idan baka mai da hankali ba abinci wannan ba ka iya ci da mutane ka daga dinga shiga gida ka tsare kuma ko ka ebi wasu abokanka da niyyar kai ka ebi abokanka ka zo da abincin kowa zai ci kowanne kai zai shafa da hada ne a wannan mutum zo da abincin ba a cikin wani wani abu zalo kwalfatakwa bil khairi abun da yake hulɗa ta so wajen alheri fahiyar khairu min itizalihim fihi ya fi ana take su duk in aka tashi za a yi aiki a anguwa ba alheri ta hannu ko da ba ka shiri da su aikin alheri ne ba so za ka kalla ba su inda sun ki ba ka ba su inda sun ba ka ba yi ba aikin ku ki aikin Allah ake aikin Allah ake alheri ake aikatawa a yi tare da kai وعزلتهم في الشر دا كون في مصر شر فهو أفضل والنشي في من خلطتهم فيه لا في أي شيء خلطه وجه شر الشر يقتل أهلك وأمواه وتكتنا أتتاشي أنت عروك حرويك كواليك عمينيني أنا تمام لندن غنغنو كلا كلا شمك كيما كشف عيني في ذلك عيني جبهة تارون كبقوي شاك المسلمين هذا نيبا لك kuma kan ma ku neme ne akan wannan ku faɗi duk abin da kuke iya faɗi a kaina fa in alima annahu idza kana tahu in ya san in ya tafi ya so ku na su ka da shi au ku zai rage shi wa khairun min uzlati da wanda lokacin saurin aure, kila akwai maka ɗafin go, ana ganin ka da da kai ku kai ku ta wannan amma in ka san da zuwanka da menene ɗinka an kan ka za a ci gaba da yi ana zai ce kai da makasar kana ana ma baki da su ba shi cikin baka wasu ƙarshe fala da fi sai kulle wa halin a takaice dai na nawa kenan sha hudu koko. Ah, ya aka akwai fa mai baki wanda ba abin nan tun da gasara aka ce ne lokutan arfa kaga na goma shi da bebi sai na sha na sha biyu wannan na sha uku na sha uku eh? Eh? mata ɗaya ke ba ta da zai ke hausa ta wata kai da ba da zai yake wanne ne oh, wal afdal fi waqti da an-nawazil to ai da bayan ke to na gaba kuma wal afdal qudratun fil khair ai kaga da banna banne aka ga wannan mai zama kafa ne ko haka nan wa usulatu fi sharri wanda bai yake fal afdalu fi kulli waqti akan aice dai yanzu formula da matsaya abinda ife a kowane lokaci da hali da wata shi kake ke tsaro marabatun lahi shi zalikal waqti sisi ta yadda Allah a wannan lokacin wal hali da matsaya sun maimaita da abin da suka fara da shi wal istidalu bi wajibi zalikal waqti mutum ya shaggala da wajibin wannan lokacin wa wazifatihi kuma ku ta wannan shi ne ya fi yadda aka ce ya fito gaba da wannan lambar na hudu ya fi na farkon mutum ya yi mafi tsanani ko na biyu zubin gudun duniya a yi gudun duniya na ce cewa ta jaro na uku eh? mutaddi mutaddiya to amma wannan na hudu duk ba a kalli ko zan da mutaddi da ne haka ya kuɗa bai fara da kai da wasu za ka duba wanda ya yi shi maka za ka duba ka ne da ka da menene ka kawai sai ka yi amfani da lokacin, ka wannan shi ne a kowane lokaci na ka duba aikin lokacin shi mutaddi eh shi ne ba shi ne wanda ke na mutane ba ke nan ko wanda wanda yake ibada mai tsallakewa kawai eh sai mai arziki kuma sannan eh, zai zama ya ce kai shi a lokaci ba tun da akwai lokacin da za a waye gari kila ba ma shi ba shi yadda zai shiga sa'a yanayin da ya kan ba. ke fal afdalu a rayuwar nan ma ha'ula'i su ke da na hudu ko ahalu ta'abbudil mutlaq So, ne masu bautar Allah mutlaka su kawai lada suke da yawa a yanzu ne ake yi a yanzu kaza ake famu shi wanne hali muke ciki ga halin da muke ciki to mu yi amfani da wannan hali, kawai shi ne Allah zai da dago wal asnafu qabalahum kaso zuwa guda uku kafin su ahalu ta'abbudil muqayyadi ba da suke ba fiye tunda wannan ya tsaya da ya saba kwanaki ko saboda ainihin ya fata wata ya karya ta ta wannan muƙayyade ne fa mata kharaja ahdu anil far'i duk lokacin da ɗayansu ya fita daga wannan kasan da ke ciki allazi ta'allaqa bihi min al ibadati wa faraqahu yara nafsahu ka'annahu qadana kafa haka muka kamar yana kafa tun da ka saba da abin da kake kana wuce wannan wurin sai ka kama kana kafa nan ko duk inda ka shiga ciki za ka ba na kafa kai ba misalin ba ko ya zo maka a wannan lokaci ka ake shi da ma da daddare ne tunan kai ba ko wanda ka yi da shi ba misalin ka doge tsakanin abu da da salman al-farisi a kaga da ya zata da daddare ka ci abinci ya tashi ana gama da kuma gefe na filaki kafa sai da ka je lokaci ke ta tashi ai kaga ina ga an da ma shi yau wannan ba ya zama shari'a gare shi ya ana mashi gidan da yake ya ana mashi ne da yake bai ce yadda yake da shi sau da kanan ka tsaya da bakon a wannan ranar ya fi kai na kula watar ko Ya da wata raka ibadatahu ya ga ya bar ibadarsa fa huwa ya abudullaha ala wajhin wahid ai kun ga ina bautan Allah a gefe daya wa ta ta'abbudil mutlaqi wannan kuwa ne bautan Allah mutlaqa inda islamu halin da aka samu ciki shi zai laisa lahu garadu sai ta'abbudin da ainihi bai da manufa a wata bauta da ainihi zai asiru shi, gairihi kowace ma ibada ne wacce ka samu kawai ita zai bal garadahu tatabbu marqatillah shi burin sa kawai me Allah ke yarda da shi ya aikata shi ta'ala aina kana famadaru ta'abbudihi tushen bautansa turkin bautansa alaiha a kan wannan da shi ne yadda da Allah shi ne nashi haka sai ga azumi ga aiki sai duba a ah, to ai aikin nan na rana ɗaya ne yanzu ne lokacinsa sa sai yi bi aiki Eh. shi kai bakan dariya ba ya kasaro na ku fahuwa la ya zaba mutana kilan kaga bai gushe ba yana tattaunawa fi manazil al-ubudiyya kullama rufi'a lahu manzila duk lokacin da aka dago masa wani matsayi amida ala sayyihi daina bai aiki wajen tafiyarsa zuwa ga wannan matsayin shagala واستغل بها كي شغل بإتا حتى تلوح له sai أخرى سيوني مسعين يفاتي كل samu kansa a arfa مكانسا أعرفها da اللي da zai wanda ya samu kansa lokacin sahuru ta ga matsayi ne zo in yaushe shi kenan fahaza da abu kisraeli wannan shi ne dabi'arsa a rayuwarsa hatta yanta ya sai rubutu فإن رأيت فإن رأيت العلماء رأيتهما cikin da za ka ga malaman addini za ka ga shi a cikin su wanda da kayan aiki shi ma wa in ra'aita ubada in ka samu masu bauta ra'aita huma ai yanzu da za ka iske duk ɗaliban ilimi ba sa sallah ba sa ba sai shawara ba wata raka ne tarawih raka goma sha ɗaya in an wuce sha ɗaya an yi bidiya shi ikon Allah eh, ai umaru da khattab shi ya ce a shi ya fara sa a yi musulun da uku shi sai da kai umar da abdul aziz ya kai talatin da kaza insha Allah wannan hadisi ne ne na ga maka hadisi yanzu umar zaka bi ko a kai ce ikon Allah hatta kai tsakanin da Umar din ma da Annabi ta kawo ba kai ka ki Umar cancanta a wurin Annabi in waje mu isa amsa to saboda haka nan idan ana bautan Allah za ka same su tare su kana abu bakin cike za ka yi musamman ɗaliban ne na wannan zamani wanda sun kone tun kafin su tafafa. a sahun farko na kin ka tadda mai doctorate degree na boko za ka je ka tadda farfesa na boko amma da wuya ka samu mai digiri na arabiya ya je samu mai zagiri ba dan yi zama a sana ki hada ɗaɗin ya samu mai zagiri malamin sa ta yi wani abin da aka yi doctorate an zo a wani damsa na yaka ga farfesa na koko ta ɗari sai abun ana da ɗan menene wuta a makera daga ta sa masa kawo a ko da dai haka mani a gaike inda za ka bibi masu aini da eh, mai yake da suna itikafi to za ka yi gaba yawanci ɗan bukatun Kalau saya istiqati, saya bilang tak kebiasa masa umrah. Yang kebiasa masa umrah kan bashi? Ah, saya je maka istiqati. So, masa apa kata salam? Soalan hakika yang kedua, waɗanda suka fi nesa da bautan Allah, wannan ba da da wannan. Su suka ɓata abubuwa mana. Kuma masifar da tafi masifa su zo su liƙe ma. ka yi gama ka yi karatu ka gama su koma gefe zuwa wuri inda wani su suka yi suka tafi su kan kofi zai na ranka da su an kwance umar ɗin ma ɗan biji an yi faruwa ba zai mai shiru amma ba a masallacin mu kila in an ce ana dogon karatu ka ɗauko mu wasa ma ne ko da yake ku a wurin ku wasa ma ne ba a ba musulunci ba ne ba ba a ba ne ba ana zuwa za ka samu mutane har suna dogaro da sanda da sanduna suka zo masallaci ko da wani ba zai iya jure ba zai dogara halan ne a irin wannan tarawihi na ne kadai ka dogara da sanda ko ka dogara da laifi amma wa'annan yan karni ashirin din nan malam da kaza nana suna cutar da addinin musulunci da har na ba su iya cutar da addini yin da su yi wa an ra'aita ubada masu bauta ra'aita huma aku za ka gan shi tare da su wa in ra'aita mujahidina in ka samu mujahidai ra'aita huma aku wa ta ra'aita rida in ka ga masu ambaton Allah masu tasbihi masu kaza ra'aita hawa ba ga shi waje na hira ba ko na wurin hanyar littafi ko na wurin masu shan shayi ko na wurin masu kaza ko na wurin masu kaza wa in ra'aita mutasaddiqina al-muslimina in ka ga masu sadaka masu kyautatawa ra'aita ruwa shi da Allah ke nema فهذا هو العبد المطلق ونحن باوى مطلق الذي لم تملكه الرسوم wanda ainihin halittu ba su mallake shi ba manan an ka maka mu duk abin ba Allah ba komai rayuwar shi gaba ɗaya daga Allah ne zuwa ga Allah da Allah saboda Allah wani Allah bai taɓa mallakan shi ba ya iri ya mallake shi shi ya zauna za ka ga wanda bai iya tsayawa ya sallah ba ko ya zo da wuri sai ka rasa shi a gidan attajiri ya ɗaɗa ya ɗauki dogon lokaci a jin da ma attajirai da na baya ma zai biya ta da wasu da يت ولم تقيده القيود وصد بيبي وصد بيبي شباب ولم يكن عمله على مراد نفسه shi aikinsa bai kasance a bisa yadda ransa kashe so ba wa ma fihi ladzatuha abinda zai kawo jin daɗinta wa rawa wa rahatuha min al ibadati oh shi kawai ya Allah yake so yardan Allah yake da wata aikin bal ala muradi rabbih walau kanat rahatu nafsihi inda son hudu ransa ne wa ladzatuha fi siwa fa hadha al mutahaqqiq iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duba kalma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haqqan alqa'imu bihima sadiqan wanda yake tsaye da wa'annan kalmomi da gaske wannan kalmomin iyaka na abudu wa iyaka na sa'in yana tsaye da wajen aiwatar da su da gaske malbasuhu mata ayyaha kuna ji abun sa abin da ya samu abin da ya samu ke sawa kukan ce yanzu har ba shi ake aikinki kada abin da ka Daga gama da ne dai wai zai tafiya da yanzu bari ya sa riga mai kyau kila in ya gaya masu ba su fi kuɗi domin in ka zo ka nema rigar ka kasa kasa rigar ka menene ainihin ba za su ba da kuɗi da yawa ba sabida lafiya da ya shafi ne mutunci wannan masu kuɗin da kake gani sun fi kowa wayo ko kuma sun fi kawayo a shekara in suka ba taimako suna duba na aka ba suna kama komai kai riga ka ba rigar ka take kallo ba wai su a wayansu kada ka ga an kawo taimako in suka tarda riga a ce daga rigar su ne bari su fara fa har ba ki sai a yayi kinki saboda nan gaba ko za a samu kuɗa ke dama ga mai jin daɗi da shi mal basahu ma ta hayya wa ma akalu ma ta yassara abin da zai ci abin da ya sauƙaƙa iya albashinsa iya jararsa haka yake zuwa rayuwarsa wasu gano bima umira biki shaggaluwansa da abin da aka umarce shi shi shi fi kulli wakati da wakati a kowane lokaci a lokacin abu wa majalisar haisu intaha majalisar sa inda ya samu wajen da tsawo kaliyar inda ya samu ba kowa tsarin annabi ne yanzu za ka isi misali duk da wani abu ne wannan area ga can fili ga can fili ba ko bai isa ba amma idan mutum ya zo can kirkin da ke bai zama nan haka ne eh? Ina so ko da za a samu tsarara haɓa yin na wurin da ka kafin da shi da wani zagaye na mutum ya samu biyan bukata babu inda aka ta ga sallah na sai dai ma za a rakana ka gani ga sunan ba cewa komai su sun ba cikin sallah ba suna can buwa haka nan ko wuri ya zo ya zauna inda wuri ya kore masa na zai zauna bai sai da wurin wuri na shi na musamman la ainihin eh, la tamlikuhu ishara ishara ba ta mallakar ba ka iya shi wala yuqayyiduhu qaydun wani da bai bai bai iya tsallake shi eh, eh mana ishara ba wata ishara ba ta iya shi wani mutum ce masa kayan da rai oh, don ka nuna masa kaza yana nan yadda yake baka kaza masa rayu bai canza wa yi haka nan babu wani da bai bai bai da bai bai shi na nan alamar sai zai wala ya yastauli alaihi rasamun wani doka bai mallake shi ba doka ne a kada rasa wani Allah bai iya mallaka ba nan ce maka rasa rasamun kullu masu wallahi wa rasamun ko dai albashi daga wani albashi za a baki a rasu bai iya mallaka kuma ba jaba da kane tsuransa Allah kawai yake bauta da'irin ba al'amari yana tafiya tare da Allah haito da'ara ka gani ba an haka ya dinu bi dinin amiri yana sa'a ah, ah, da addinin wanda ya umarce shi an na tawadda da ibo duk inda hawa su ya fuskanta na zai fuskanta Waya duru ma'ahu yana kewayawa tare da shi haisa shakallan madaribuhu duk inda ka ta tsaya nan zai tsaya ya ana su bihi kullu muhiqqin duk mai gaskiya na jin daɗi zama da shi wa yastaushihu minhu kullu mubtilin duk wani makarnaci yakan samu baya ba shi yakan gudu daga gare shi shi yadda yake shalakai da kamar ruwan sama ne haifa wa ta'anafa duk wanda ya zauna tare da su zai amfani su wa kan nakala kamar dibino yake la ya fatuwa dan ya zama su da yawa wa kulluha manfa'atu dukkan ganyen sa alheri ne hatta shauquha ko hira kai da shi to za ka fita a matsayin ka samu faruwa ko huwa mawdi'ul bilbati ta ta'al mukhalif da li amrillah wa huwa mawdi'ul gilta shi wurin kausasawa ne daga gare shi yana kausasawa ala mukhalif da li amrillah masu saba wa ganin Allah wal gazabi yakan yi fushi idan tuhika ma'aribillah in an keta dokar Allah Wa فهو لله وبالله ومعنا هكذا يجي شيء ذكر يزالوا على الله تقول Allah kuma duk Allah yake al'amura ba kuma duk abin da ke aikatawa yana tare da neman ga Allah kada fahim Allah bila kalbi ma'ana ya rayu da Allah ba da halitta ba a duk inda za ka shi tare da Allah ba tare da halitta ba fahim Allah tunaninsa ya Allah yake ya Allah yake so wani hali yake ciki amma ba ya halittu ne ake bukata mulkin soja ne ko mulkin siyasa shi ne zai yadda da Allah kawai shi ke zauci wa fahi fahi wa sahiban nafa bila nafsi yana zaune da mutane ba da ran ma'ana ko a kasuwa za ka same shi ana saye da sayarwa jikinsa ne ke aikin amma zuciyarsa na tare da Allah shi ne ma'ana tun da ya riga yana tare da Allah ba tare da Allah ba kul yana shi kadai yana tare da Allah ko ina cikin mutane tare da Allah yake mutane jikinsa ne ke zama tare da su bal idza kana ma Allah azal al khalaiq in yana tare da Allah ya ya ta halittu kawai kalla taqalla anhu ya rabu da su wanda zai saurara wa ko wanda zai ji magana fa me ce Allah ya ce ko ba yadda Allah ya ce ko ku tashi ba aikata kaza bai za kana ma a harkihi in yana tare da A azala na sabu ya san kira ya rabu da cikinsu wata kalla anhu ya rabu da su tun da dole ne a yi hulɗa da mutane to sai dai ka hulɗa da su da jiki. Allah Allah. tujuh ala ba ala. Allah ma a ko ya karancin su shin wannan in ka biyo ka biyo ka biyo ka ɗauko fiskofin su in ta kai ka za ka ga kafuka mutum da zai ya fice daga cikin su ya karancin irin waɗannan mutane a duniya ba su da yawa wale ta yau. hatta dunia zamanin irin ini lebih da ke cewa ma a kara babu bayanan nasu ya fi karancin yang waɗannan mutane tsakanin mutane ba ba ko ba ba ko ba garibu abu wanda ke kankan wa ma a shadda wa shadda ko so ya ala tashin hankalin daga gare su Yesus. a azama ofa hukin lahi ya yawan nisbuat da Allah وفرحه به وطمأنينته به لأن القوة الله وسكونه من القوة إليه هو الله هو أهل الصلاة وعليه السلام يا يا الله ديركم ما هي ما تقول نفسك eh, eh afdal kaga wannan in ka dubi wannan magana kaga wannan ita ce afdal ibadat kamar yadda kai ka karshen nan wannan shi ne kiyayyen mai bauta wanda ya so zan fiye mai kyauta ya kokarin shi kwasuwa da haka daidai gwargwaro Allah kuma ta'ala kamar yadda shi wa alaihi salatu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 كما باركت على إبراهيم وعلى اله وصحبه إنك حميد مجيد الدين في العلم بالعلم وزينا الحلم وأكرمنا بالتقوى وسلمنا بالآسية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين